يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 wata na takwas wanda daga shi sai watan ramalan wata mai alfarma watan alkur'ani watan azumi yau kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da watan girgori shi kuma yana talatin ga watan mayu wata na biyar shekara ta biyu dubu biyu da goma sha hudu cikin shekarun girigori kamar kullum kamar kowace juma'a barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a cikin karatunmu cikin littafin aljami'u sahihul musnad من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari idan ba ku manta ba satin da ya gabata mun fara karatu cikin kitabul mawaƙiti ah, babuka da imamul bukhari zai ta kwararo mana abubuwan da ke da alaƙa da lokatan sallah da abubuwan da ke da alaƙa da sallar a satin da ya gabata mun karanta babuka guda biyu yau za mu tashi kan hadisi mai namba na ɗari biyar da ashirin da hudu imam al-bukhari abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari ya ce babul bai'ati ala iqamis salati mahimmancin sallah matsayin sallah ba ƙarami ba ne ba a musulunci sallah tana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda zai masa mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce to fa mu mubaya'a akan yin sallah dan musulunci ba wai kawai in ka shiga shikenan ba dole akwai manya-manyan abubuwa da tun ran farko ake ɗaukan alkawari da kai cewa ba za ka yi musu rukon sakainar kashi ba ba za ka yi sakwa-sakwa da su ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم محمد بن المثنى malamin bukhari ya karba daga yahya shine yahya ibn al-qattan shi kuma ya karba daga isma'il shine isma'il ibn abi khalid shi ya karba daga qais shine qais ibn abi hazim shi ya ce ya ji sahabin manzon Allah jarir ibn abdullahi al-bajali Allah shi kara masa yadda ya ce baya atu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ala ya ce ni na karbi bai'a ne na yi a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran farko kan waɗannan abubuwa ala iqamis salati akan tsaye da sallah imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a babukan da suka yi magana a kan lokutan sallah don ya gwada maka cewa abin da ake nufi da iqamis salati tsayar da sallah ba wai kawai yin sallah ba A'a akwai yin ta akan lokacinta ma'anar iqamatu salati kenan wa ita'i zakati da ba da zakka wa nushi li kulli muslimin tare da yin nasiha wa kowane musulmi wannan irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa addinin nasiha قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين wa ammatihim abin da ake nufi da nan nasiha shine ba wa kowa hakkinsa shugaba a baki hakkinsa musulmi a ba shi hakkinsa hakkin nan ta kama a taimake shi ne a taimaka masa in ta kama a yi masa wa'azi ne a yi masa wa'azi ne a faɗakar da shi a agaza masa ne duk abin da yake haƙƙi ne bukata ce ta ‘yan uwanka musulmi za ka yi wannan ita ake nufi da nasiha ba wai ma'anar nasiha kawai ta kaɗaita akan idan mutum ya yi kuskure ka je ka yi masa gyara ba ba ku jin Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani yake ba da labarin lokacin da fir'auna ya kawo masu ƙoƙarin shayar da annabi musa duka ya ƙi karɓan maman kowace mace sai ‘yar uwarsa ta ce masa ta ce wa fir'auna hal adullukum ala ahali baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihuna in gwada muku gidan da dai in kun je ina ganin zai karɓi su sa'annan kuma za su yi masa nasiha ya zai wa ya ce yaro dan jariri a masa nasiha abin da ake nufi a nan gurin shine ba shi hakkinsa tare da kulawa da shi wallahu ta'ala alam babu salati kaffara babu salati kaffaratun babu da zai bayani cewa sallah fa ba wai kawai in ka yi ta a cikin jami'i a baka lada ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ba gwargwadon hadisin abu sa'id al-khudri ko hadisin abu huraira ko hadisan wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a'a ita sallah banda waɗannan ma kuma akwai wasu abubuwan da takan yi wa mutum in yayi ta kamar yadda ya kamata in ya yi ta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar daga ciki ita yin sallah takan kuma kankare wa mutum kurakuransa sallah takan kankare wa mutum kurakuranka bayan ta jawo an baka lada bayan ta sa ka samu lada sa'annan kuma sallah tana kankare maka kurakuranka قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليها أو عليها لجريع قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يجموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر ما لم بخاري مصدد ابن مصرهد malaminsa shine yahya ibn al malaminsa shine sulaiman ibn mihran al-amash malaminsa shine shaqiq ibn salama abu wa'il yace sami'tu hudhaifata naji hudhaifa hudhaifa ibn hisn al-yamani ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake masa take da sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko ake masa take da sahibul muhimmati sa'ba wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa shi manya-manyan lamura ne da sai gwaraza ake sawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa wasu surruka da bai faɗa wa kowa ba ko abubakar bai sani ba ko umar bai sani ba ko usmanu bai sani ba ko aliyu bai sani ba wannan ke gwada cewa za a iya wani wanda bai kai ka falala ba zai iya keɓantuwa da wani babban ilimi tare da kuma ga manya-manya amma ba sani ba zalika fadlullahi yutihi mai yasha shi ya saka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke wato kaffa kaffa da wannan bawan Allah idan suka ga yana son abu sai su lungume shi idan suka ga lalle yana ƙin abu sai su guje shi saboda shi ya ce kanu ya tsalona rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an alkhair wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani sun kasance sauran mutane suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan abubuwan alheri amma sai ina tambayarsa kan abubuwa na matsala abubuwa masu likitarwa abubuwa masu cutarwa a ina yin haka ne gudun kan kar wannan abu ya same ni ko ta'allamtu sharra ko arabtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu al sharra min al khairi yaqa'u fihi kunna julusan inda umar radiyallahu anhu yace mun kasance wata rana zaune a gurin sayyidina umar dan khattabi a lokacin yana khalifar musulmai فقال سيتي أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة يتي وانين تكينكو wanda ya kiyaye zantukan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kan fitintunu da zasu faru don manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbansa cewa al'ummar musulmai za ta gamu da fitintunu daban-daban ba tare da tsawon lokaci ba tun bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da 'yan shekaru kaɗan za a fara samun matsaloli da yadda abubuwa za su rikice da yadda wato abubuwa za su kwaɓe za su caɓe to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa shi a hudhaifa ibn hisan yamani abubuwan da za su faru kuma ya faɗa masa yadda matsalar take ya kuma faɗa masa inda gaskiya take wannan ya saka za ga wato kowa na kokarin yi da huzaifa don a ga ina ya shiga a shiga ina ya kauce a kaucewa ultu sai na ce wa sai umar ana kama ƙalahu ni zan baka labarin kamar yadda ya faɗa zan baka labarin ba zan wayi ƙarin gishiri ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan zance qala sai sayyidina umar ya ce innaka alaiha aw alaiha la jari' yace kai dai kana da wato zumudi kai dai naga wato kana da jara'a baka tsoron wato kutsawa cikin wannan lamari shine qultu sai na ce wa sayyidina umar fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was wal-amru wan-nahy kalmar larabci ne tana da ma'anoni da yawa a cikin yaren shari'ar musulunci wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da wannan lafazi na fitina don ya gwada wato jarrabawa ko kuma matsala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa waja'alna ba'abakum li ba'abin fitna muka sanya sashin ku da akan sashi za su ringa fitinar juna ma'ana za su zama matsala wa juna wani zai zama matsala wa al'umma wani zai zamto fitina wa al'umma sannan kalmar fitina tana zuwa da ma'anan shirka kamar da Allah ya faɗa wal fitnatu akbaru min al-qatl al fitnatu anan gurin ma'anarta ai ashirku. والكفر والله تعالى أعلم فتنة الرجل في أهله وماله jarihi irin إلن جرب allah zai ɗora wa mutum cikin iyalansa da dukiyarsa da 'ya'yansa da maƙwabtansa kamar da kun san alkur'ani a wasu gurare ya faɗa cewa waɗannan abubuwa duk da cewa abubuwa ne da ɗan adam ke so abubuwa ne da kowa yake so amma kuma a lokaci guda kuma matsala ne ga rayuwar mutum don wani za ga zai halaka ne ta ɗansa wani zai halaka ne ta dukiyarsa wani zai halaka ne saboda cutar da makwabcinsa kowa dai da yadda za ka samu akwai yadda gabar da Allah subhanahu wata'ala ke iya jarrabarsa da shi tukaffiruha salatu wa sawm wa sadaka idan mutum na sallah idan mutum na azumi idan mutum na sadaka wal amru idan mutum na umarni da kyakkyawa wannan hanyoyi idan mutum na hane da mummuna kamar yadda ruwayoyi suka zo gabanin ne a cikin bukhari inda imamul bukhari ya sake ambatan wannan hadisi amma da wani isnadi daban ba wannan isnadin ba sai ce wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar irin waɗannan kyawawan ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jero sukan kankare wa mutum ƙananan laifuffuka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya huda cikin alkur'ani cewa in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in dai za ku nisanci manya-manyan laifuka manya-manyan zunuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ku ya kwaɓe ku to Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma kawar da kai a ɗan yayyafe muku ƙananan ƙananan laifufuka. kala ce laisa hadha urid yace wannan zancen da ka karawaito namar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ji mun karu amma ni ba nan nake so in ji ba ba wannan fitinar nake so in ji ba walakin alfitnatu allati tamuju kama yamuju albahru ina so na ji labarin fitinar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa za ta faru da al'ummar musulmai wacce za ta zo ta game ko'ina tana cika tana batsewa tana juyawa kamar wato kumfar kogi kaɗan cikin mutane idan da za a ce kumfa ko igiyar kogi ta turo wato igiyar ruwa a ce kaɗan da cikin mutane irin wannan abin ba zai mai ba ba zai shafe su ba irin wannan fitinar da take gama ko'ina ina da take zamtowa ruwan dare da ma duniya Allah ne kaɗai ke sa wanda ya zaɓa ko ya soya kauce mata ko ya fita daga cikinta wannan nake so ka bani labari in kana da hadisi a kai wannan kuma yana gwada mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala nan ma ke wato bada wani ilimi ga mutumin da ba shi ya fi kowa ba kaga anan gurin na umar ai a matsayi a musulunce matsayin ya dara matsayin huzaifatul yamani amma sai gashi bai san wasu matsaloli ba sai gashi yana tambaya yana kokarin a bashi amsa kala ce laisa alayka minha ba'asun ya amiral mu'minina ce ai wannan fitinar da kake damuwa ka santa da kake damuwa ka san ta ina take shiga ta ina take fita suwa take shafa ba kai ba ita labarin da nake da shi cewa ba za ta taɓa samunka ba wasu ne za ta shafa ba kai ba kun ga uwana wannan hadisin ma ko wannan gabar ma ƙarin wato tsarkakewa ne da yabawa ne da huzaifa ya yi wa umar kuma kun san ba zai faɗi wannan zancen ba dole sai in yana da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ba za ta shafi sayyidina Umar ba don bayan da za a yi Huzaifa ya ba da labarin gaibu don bai san gaibu ba ya rasulullahi ma bai san gaibu ba balle kuma Huzaifa ibn Hisn al-Yamani inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa ai tsakaninka da ita an rigaya an sa wani wani kofa ko wata kofa wacce aka kulle ta kala sai kara tambaya ya ce a yuksaru am yuftah ya ce wannan kofar za a karya ta ne ko za a buɗe ta ne ma'ana sai an karya ta ne ta shigowa fitinar ta shigowa mutane ta shafi mutane ko kuma buɗe ta za a yi in kasan karyawa to da ƙarfi ake yi in kuma buɗewa ana buɗewa ne cikin ruwan sanyi ƙala sai ya ce idan la ƙala yuksar ya ce a'a karyawa za a yi sai an karya wannan ƙofar sa'an nan wannan fitinar ta yi ta kwararowa ta yi ta shigowa cikin mutane ƙala sai ce idan la abadan ya ce to tun da haka ne kuwa wannan kofar ba za a taba mai ba kulle ta ba har abada kulna sai muka ce wannan wanda ya faɗi wannan zance shine shaqiq ibn salama abu wa'il kamar yadda wasu ruwayoyi suka tabbata Ya yace akana umaru ya alamul baba sai muka tambayi huzaifa da ya ba mu labarin abin da ya faru tsakaninsa da sayyidina umar cewa shin umar ya san wane ne wannan kofar kuwa ya san wace wannan kofar wato zaurancen da aka ambaci wannan kofar da ita a matsayin abunan labarin ya san wane ne kofar kuwa kala sai sai na huzaifa ibn hisn Limani ya ce, na'am eh ya sani kwarai da gaske kama anna dunal gadin lailata yace ya san cewa ya san wannan kofar ya san cewa shine wannan kofar kamar yadda ya san cewa sai dare ya zo gabanin gobe me ta zo sai dare ya zo gabanin me gobe ta zo inni haddastuhu bi hadis laisa bil aghaliti yace na ba shi labarin zancen da yake na tabbas zancen da yake ba ruɗu ba zancen da yake ba shirme ba fahimna an nas'ala hudhaifata sai kuma daga nan muka ji wato haiba da karisma da girma muka ji bai da buka kasa tambayar huzaifa fa amarna masruqan sai muka umarci masruq ibn al-ajda fa ya tambaye shi shin wannan kofar kan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake maganar cewa sai an karya ta gabanin fitina ta shigowa al'ummar musulmai wane ne sai ya ce albabu umaru wannan kofar ita ce sayyidina umar yan uwana kun sani bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar ya ci gaba da jagorancin al'ummar musulmai duk da cewa a lokacin an samu yan ƙananan matsaloli wasu sun ce ba za su ba da zakka ba an samu annabawan ƙarya nan da can an samu wasu sirrin da sun fasa musulunci kaga wannan babbar matsala ce wacce ta so ta ta da kayar baya ta hautsina lamarin musulmai ma a wancan lokaci to ma amma da ikon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka sayyidina abubakar ya shawo kan waɗannan matsaloli yayin da a ɗan tsawon shekara uku da yana jagorantar al'ummar musulmai sai da duka ya gyara wa kowa zama komai ya dawo yana tafiya lafiya kalau bayansa sayyidina umar ya karba ya wajen shekara goma yana jagorancin al'ummar musulmi daular musulunci ta bunƙasa ta yi faɗi an ci ƙasashe da yaƙi musulunci ya nausa ya kai nesa ƙwarai da gaske a zamaninsa an samu yalwa an samu arziki amma duk da cewa ga musulunci ya yi faɗi musulunci ya ƙara ƙasaita amma saboda kowa ya san sayyidina umar baya wasa ya san duk wanda ya taka gaskiya sayyidina umar ba zai masa wasa ba zai taka shi kuma dai ka san cikin mutane ko cikin jagorori akwai wanda Allah subhanahu wa yake ba su haiba wanda za ga wa ba wai mugu ne shi ba amma sai ga mutane suna tsoron wato saba masa saboda haiba da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan kuma ke gwada wannan a hakan wato kwaliti ne da ake bukatan shugaba ya zamto yana da shi saboda in shugaba ya zamto mai haiba ya zamto mai karfi karfin mulki ya zamto mai amana wato hakan zai haifar da cin nasara zai haifar da bunƙasa zai haifar da zaman lafiya tsakanin al'umma inna khaira man jarta alkawiyya al'amin muhallu shahid a cikin wannan hadisin baki ɗaya shine mun ji huzaifa ibn hisnul yamani ya ba mu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sallah tana kankara zunubai bayan ladan da za a baka na kayi sallah kun san bayan ladan da ake bayarwa na gama garin wanda ya jam'i ashirin da biyar ko da bakwai gwargwadon ruwaya ko ko gargwadon yadda malamai suka yi taujihin ruwaya tunda karatu ya riga ya gabata kan wannan gaba sannan kowace gaba a sallah akwai kuma ladanta akwai ladan karatu akwai ladan tasbihi akwai ladan nutsuwa shi yasa manzon Allah cikin wani hadisi yake cewa mutane za su shiga sallah tare amma kowa da irin abin da ke fita da shi na lada kowa na da irin abin da ke fita da shi na lada wallahu ta'ala a'lam قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النحدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم حديث إمام البخاري يا كربيش دقا قتيبة ابن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني يزيد ابن زري سليمان التيمي شين سليمان ابن طرخان أبو معتمر أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ابن مسعود عبد الله بن مسعود الله شكالا مسيدا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة wani mutumi ya yi kis ya sumbaci wata matar da ba tasa ba ya yi kuskure cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani zai ce kuma sahabi eh ai ba an ce maka sahabi baya kuskure bane ba ahlu sunna in sun ce sahabbai dukan su adilai ne suna nufin sahabbai dukan su yan aljanna ne kuma kun san dama ba wai ba mai shiga aljanna sai ma'asumi ba aljanna masu kurakure ma suna shiga cikinta balle ma sahabban manzon Allah karara Allah ya faɗa a gurare daban-daban cewa su yan aljanna ne kurakuransu kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba ya ce ya yafe musu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu kamar inda ya zo a cikin sunan tirmidhi ko aljami na imamu tirmidhi abu isa muhammad bin isa hadisin can ma daga abdullahi dan mas'ud cewa wani ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sayar da dabino sai wata mata ta zo sayan dabino sai ce mata ai a cikin gida akwai wanda ya fi wannan kyau cikin gida akwai wanda ya fi wannan kyau ya ce sai ta bai cikin gida ta ɗauka cewa da gaske ne da ya je sai ya kama ta sai ya sumbace ta ba cikin sahabban manzon Allah an samu wani wanda ya yi zina ba ma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayar masa haddi kuma ɗan aljanna ne shi ko da wasu ba sa so tunda alkur'ani ya ce su ɗin yan aljanna ne ko ba haka ba bayan Allah wannan sahabi sai hakan ta dame shi kamar na za cikin tirmidhi sai je gurin sayyidina abubakar yace to fa ka ji ni abin da nayi ban san yaya za a yi ka shigar da ni gurin manzon Allah ba sai sayyidina abubakar ce a wannan abin da kai kai maza maza ka ƙara suturtawa kanka kada ka faɗa kowa ka roki Allah Allah zai gafarta maka bai ƙara hakuri ba bai iya yin hakuri ba sai je gurin sayyidina Umar yace to kaji kaji kaji abin da nayi yaya zan yi yace ka suturta kanka kada ka faɗa kowa abin da kai ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta maka to Allah in shirka ma ka yi a nan duniya ai zai gafarta maka ko in dai ka yi shirka ka tuba ana magana in ka yi shirka ba ka tuba ba ne ba har ka mutu kana shirka shi ne Allah ba zai gafarta maka ba inna Allah ya gafiru jami'an innahu huwal ghafurur rahim wannan mutumin ya kasa hakuri ne sai ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullahi ga abin da na yi kawai ni a tsayar mun haddi don ni kawai ina jin ba zan iya yin haƙuri ba ba zan iya yin haƙuri wato in daure in riƙe wannan abin a zuciyata ba ina cikin damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sai ce aqimis salata na nahar wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibna sayiat bawan Allah to marasi sai aje ai ta sallah aje ai ta sallah a tsayar da sallah a gefen yini da gefen yini guda biyu ko tarafayin nahar malamai sun yi sabani akan waɗanne salloli ake nufi ko da shi imam bukhari zuwa gaba zai kafa mana babi akan wannan ayar da ma'anarta da ma'anar tarafayin nahari wa zulafan min al-layl sai mu kyale karatun zuwa lokacin ko muhallin shahid adam gurin innal hasanati yudhibna sayyiati kyawawan ayyuka suna kawar da me da munana suna shafe munana suna kankara munana zalika zikra lizakirina فقال rajulu Rajulu ya الله Ali sai wannan mutum ya ce ya rasulallah ya manzan Allah wannan abun na wani ni ɗaya dan wannan irin gata da aka mun gashi na yi laifi gashi kuma cewa aka yi kawai je in sallah wannan na wani ni ɗaya kala sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace ce lijami'i ummati kullihim ga dukkan al'ummata ne baki ɗaya malamai suka ce wannan ke gwada cewa idan mutum ya rungumi mace ko ya sumbace ta ba za a tsere masa haddin da ake tserwa mutumin da zina ba ba za a haddin haddin da ake tsayarwa wanda ya yi zina ba amma wannan baya hana Alƙali ko shugaba ya tsayar maka da ta'aziri shi ma kuma nau'i ne na na hukunci wanda za a iya bulalar ka za iya maka bulala za kuma iya koranka za a iya kulle ka gwargwadon yadda ake ganin abin da shine in an maka za ka je raɗaɗe ba za ka sake komawa zuwa ga wannan aikin ba Muhalli shahid a cikin wannan hadisi imam bukhari ya kawo dalili kamar yadda ya kawo babu cewa lalle sallah tana kankare kurakure tana kankare zunubai ubangiji Allah madaukakin sarki ya sake ba mu ƙarfin gwiwar yin sallah don lamarin sallah ba karamin lamari bane ba a ce wacce an saba da ita mutane har in za su yi ta ba sa jin girmanta amma kamata yayi kabarin da hadisai suna nan zuwa gaba Imam Bukhari zai kawo mana cewa duk mutumin da ya fa tsaya yana sallah to yana ganawa da me da ubangijinsa ne wanda kuma ke gadawa da ubangijinsa kamata ya yi a ce ya shiga cikin taitayinsa yanzu ko irin ɗan tiɓirin shugaba irin kansila ko ciyaman ko a ce da zai kira ka za ka kaje cikin shiri ko ka tara hankalin ga guri guda in ma kana da son zuciya har ka fara shirin cika fara lissafin cewa ko eh, dai wani alheri ne ko albarkar makaranta ne ta me ta samu ko ba haka bane ba haka dai ma oh da yace laifin ku ne kun yi shiru babu fadlis salati li waqtiha babi da imam bukhari zai ambata mana Fadlis salati bayani akan falalan yin sallah akan lokacinta Fadlis salati li waqtiha قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري كو حدثنا شوبة شوبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي ابن بسطام الكوفي الوليد ابن الأيزار ياتي أم أبو أمر الشيباني أبو أمر الشيباني سعيد ابن إياس ياتي حدثنا صاحب هذه الدار ياتي مي ونن جدا ya ba mu labari wa ashara ila dari abdullahi ibn mas'ud kamar da zo a waya sai ya gwada gidan abdullahi dan mas'ud lokacin da sa'id ibn iyas abu amr da shebani ya bada labarin wannan hadisi abdullahi dan abdullahi dan mas'ud baya rayi kala yace shi abdullahi dan mas'ud din ya ce mana sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne ya fi soyuwa Allah ya fi ƙaunarsa wani abu ne Allah ya fi son bawa ya yi ƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ala waktiha sallah akan lokacinta sallah akan lokacinta duka ruwayoyin imamul bukhari da muslim abinda suka zo da shi na lafazi shine as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta to wannan yana gwada cewa inda lokacin sallar azhar a ce fadinsa ya kai awa biyu duk sallah a a cikin awa biyun nan farko ne ko tsakiya ne ko ƙarshe ne inda dai ka yi sallah a wannan lokaci ɗaya ne ko kuma ana nufin cewa sallah a farkon lokaci ya fi yin sallah a tsakiyar lokaci tsakiya ya fi sallah a ƙarshe gabanin wannan na tabbata da yawa daga cikinku sun shashajin lafazin wannan hadisin wani ma za ka ji yana jingina mai imamul bukhari sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah a salatu fi awwal waqtiha sallah a farkon lokacinta kamar da imamun nawawi a minhaj sharhin muslim ya faɗa ya ce wannan lafazi lafazi ne wanda bai inganta ba cewa sallah a farkon lokacinta Shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisance abin da ya fito daga bakin manzon Allah ka ce shi ne as-salatu fi awwali waqtiha wannan bai inganta ba imamu zahar al-qutni a cikin littafin sa sunan hakan nan a cikin ilal hakan nan a tatabbu wal ilzamat duka ya ambaci waɗannan hadisan wannan hadisin yace dukan waɗanda suka rawaci hadisin daga shuba shuba ibnu hajjaj duka sun rawace shi da lafazin as-salatu liwaktiha in ban da wani almajirin shuba mai suna eh, ali ibn hafs ali ibn hafs wanda kuma yana daga cikin almajiran shuba waɗanda sun ci gaba da ba da hadisi har lokacin da suka tsufa kun san malaman hadisi wani lokaci idan mutum ya yi shekaru da yawa sai ya daina ba da hadisi gudun tun da ya tsufa za a iya samun matsala a a haddarsa sai ya kame daga nan sai ya zanto aikinsa kawai zikiri sallah ibada ilimi ya riga ya bayar gudun kada ya ba da hadisin a kuskure amma rusa ruwayarsa gaba da a ringa sukar mai ruwayarsa to ali ibn hafsin yana daga cikin almajiran shuba da suka ta ba da hadisi har bayan girmansu wannan ya sa aka samu matsaloli a ruwayarsa sai ga duk almajiran shuba ba wanda yake faɗan haka in ba mai ba in ba shi ba saboda haka malamai sun na wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-salatu fi awwali waqtiha wani zai ce to ai dai ko ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce manzon Allah ya faɗa haka me ne ai ba laifi bane ba ai ba aikin alheri bane ba a'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zancensa ba irin zancen ka bane ba ba irin zancen malamin ka bane ba irin zancen wane bane ba shi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a kiyaye shi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a yi ƙoƙari a ga an isar da shi kamar yanda ya faɗa a cikin hadisi riwayan Imam Ahmad da Abu Dawud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa naddara Allahu mri'an sami'a minni hadisan fa hafizahu wa wa'a fa addahu kama sami'a fa rubba hamilu fiqhin wa laysa bi faqih wa rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji zance daga gurina ya ji magana daga gurina ya ji hadisi da gurina ya isar da shi kamar yadda ya ji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah ya ce marrawa anni malam aqul duk mutumin da ya rawaici wani abin da ban faɗa ba ya ce na faɗa banallahu lahu baitan fi jahannam Allah zai gina masa gida amma ba a aljanna ba a wutar jahannama ga hadisin man كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والله تعالى أعلم saboda haka lalle sallah aka a farkon lokaci yafi saboda asali kowane aiki idan Allah subhanahu wataala ya baka umarni abunan gaggauta shi shi ne shi yafi shine ma'anar was-sabiquna kenan was-sabiquna as-sabiqun wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun kullum mutum ya ga ya yi sauƙi abin da ke kansa abin da aka ɗora masa ya yi shi a kan lokaci shi ya fi amma ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya faɗa nan ne ake cewa bai kamata a ce ka faɗa hakan ba saboda zantuka zancen manzan Allah sallallahu alaihi zance ne mai alfarma da ya kabata a kiyaye shi yadda ya faɗa a ringa faɗa a haka malamai idan suka ambaci irin waɗannan zantuka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji a wani guri ya mafi soyuwar ayyuka shine kaza a wani guri sai ce mafi soyuwar ayyuka shine kaza sai ya faɗi abinda ba shi ya faɗa a wancan guri ba hakan nan wani lokaci zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum kaza misali khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyi karatun alqur'ani ya kuma karantar da shi a wani guri sai manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafi alherin ku wanda yafi kowa kyautatawa iyalansa ni nafi kowa kyautatawa iyalaina to nan gurin wanne ne yafi wani ko kuma dai yaya abun yake abin da malamai suke cewa ko dai kayi takadirin cewa min ya to min khairikum yana daga cikin mafiya alherin ku ko nan ka ce min ahabbil a'amali ila Allah cikin mafiya soyuwar ayyuka a gurin Allah ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dubi wanda ya masa tambayar ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi abin da wannan mutumi ake ganin akwai tasgaro a cikin lamarinsa sai manzon Allah ya yi amfani da wannan damar ya karfafe shi ya zaburar da shi ya gwada masa matsayin wannan abu tunda kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabarunsa na karantarwa da dabarunsa na wa'azi daban-daban suke sallallahu alaihi wasallama Kala sun ma'ai ya ce ban da wannan kuma sai me kala sun mabirrul walidai ne nan yi wa iyaye biyayya yi wa iyaye biyayya ba a da bukatan wato jawo wa aya ko hadisai akan wannan matsala saboda ga ayoyi nan barjakcin alkur'ani ya ishi wannan lamari girma yadda Allah subhanahu wataala ba a guri ɗaya ba a guri biyu ba idan ya ce abota ta masa kada a haɗa shi da wani sai kuma ya ce wa dai ne ihsana iyaye guda biyu kuma a kyautata musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito karara ya faɗa cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama yawan sabawa iyaye yawan sabawa iyaye ko hadisin nan na mahadisu jibril cewa an tali da la'amatu rabbataha malamai cikin malamai akwai wanda ke bada ma'anarsa shi cewa wato da uba um, yaro ya fi karfin uwarsa ya zamta cewa ita ce me yar ne me uba sai abin da ya so me za ta yi ba ta isa ta sa shi ba ba ta isa ta hana shi ba ba ta isa ta kwabe shi ba wannan shi ma nau'i ne na sabawa iyaye sun ma'ai ya sai kuwa me kalal jihadu fi sabilillah yace sai kuma jihadi don daga kalmar Allah kaga anan gurin sai a gabatar da sallah a gabatar da yi wa iyaye biyayya akan me kan jihadi bayan a wani guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wa zarwatu sanamihi me aljihad ƙololuwan tozan musulunci shine me yin jihadi wato a anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abin ne a daidai gabar domin akwai abin da malamai ke cewa wato ayyuka da gansu nan na ibada ko abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya bayi su yi wani lokaci abin da yake shine mai karamar falala amma yakan ɗagu ya zamto ya fi abu mafi girma mafi girman falala matsayi amma a lokacinsa amma a amma a lokacinsa misali yanzu duk cikin zikiri shin akwai abin da ya fi karatun alkur'ani girma akwai abin da ya fi karatun alkur'ani girma manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisi ya ce falalan maganar Allah zancen Allah akan zantukan bayi kaman falalar ubangiji ne akan me akan bayinsa duk wani zikiri babu zikirin da ya kai alkur'ani mai girma to amma shi alkur'ani mai girma akwai lokacin da wani zikirin zai zamto cewa ya fi shi me ya fi shi matsayi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar to ku ringa faɗin irin abin da mai kiran sallar yake faɗa anan gurin da mutum ya yi karatun alkur'ani da ya maimaita abin da ladan ke faɗa wanne ne hu matsayi anan gurin ka maimaita abin da ladan ke faɗa shi yahu matsayi dan nan shi ne gurbinsa shi ko alƙur'ani nan ɗin ma gurbinsa ne amma yana da wasu ba amma nan gurin shi ne yahu matsayi kamar misali a ce bayan sallah ne da mutum ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ɗauko alƙur'ani yana karantawa dan alƙur'ani shine mafi girman zikiri da kuma yayi zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya karantar da a yi bayan sallah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika wanne ne ya fi dacewa a nan gurin wanne ne ya fi matsayi a nan gurin abin da ya fi matsayi a nan gurin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi a wannan gabar dan nan shine me gurinsa a nan gurin ya fi kowane zikiri me ya matsayi saboda haka kaga duk da yake cewa jihadi yana da matsayi amma a nan gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirtar da shi qala sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce haddasani bihinna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa min waɗannan zantuka na kuma san hali da ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda na san manzon Allah wala istazattuhu la zadani da na ƙara cewa manzon Allah sun ma'ayyu sai kuma mai to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mini babu salawatul khams kafara babi da malam ya ƙulla mana cewa salloli biyar ɗin nan ma kaffara ne ma'ana suna kankare kurakurai baya ya kulla mana babin cewa sallah kafara ne sallah kuwa akwai salloli biyar din nan akwai kuma salloli akwai sallolin nafila akwai sallar idi akwai sallar wutiri akwai sallar kaza a nan gurin sai aka sai ya ware mana biyar din nan a cikin jiya tarin salloli yace su kuma me kafara ne ya ambace su bayan ya ambaci gaba ɗayan salloli don gwada cewa salloli biyar ɗinnan waɗanda suke su ne farillai ko a cikin salloli sun fi dukkan salloli matsayi irin abin da malamai ke cewa zikirul khasi ba'da al'ammi li ziyadati ihtimami bihi qala haddathana ibrahim ibn hamza qala haddathani ibn abi hazim wa darawardi قال أن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا Ibrahim ibn Hamza malami Imam Bukhari tun da muka fara karatu har zuwa yau wannan malamin shine hadisin sa na farko qala haddathani ibn Abi Hazim shine Abdul Aziz ibn Abi Hazim yace wannan hadisin inji Ibrahim ibn Hamza yace gurin malamai na guda biyu naji akwai ibn Abi Hazim Abdul Aziz ibn Abi Hazim da kuma malami na ad-darawardi shine abdulaziz ibn muhammad ad-darawardi yace su bi din kuma dukansu sun ji wannan hadisin ne daga yazid shi malamin sa yazidu shine yazid ibn abdullahi ibn usama ibn al-had al-laisi ban sani ba na taɓa ba ku labarin ibn al-had al-laisi da dalilin da yasa ake ce masa ibn al-had na ba ku ba ku bare na manta an muhammad ibn ibrahim daga muhammad ibn ibrahim at-taimi daga abi salama ibn abdurrahman daga abu huraira Allah shi kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a ra'aitu lau'anna na bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan yanzu da za a ce a ƙofar gidan ɗaya daga cikinku. akwai wani wato kogi ko wani gulbi ko wani gulin da ruwa ke taruwa inda za a iya yin wanka na haram wato akwai wani kogi mai gudana bi babi a hadi kuma kofar ɗaya daga cikinku kamar a ce mutumin da ke kofar gidansa ke abunan ke kuke kofar gidansa ko kogi ke gudana a kofar gidansa a ce yadda ta silofihi kulla min khamsan a ce din rana sai ya shiga ya yi wanka ya wanke jikinsa ya yi wanka sau biyar ma ta ƙulu fi zalika buƙi min rani me za ku ce kuna ganin akwai wani abun da zai ragu a jikinsa na datti shin in an gan shi za a ga alamar ƙazanta shin an gan shi za a ga alamar annakiya shin an gan shi za a ga alamar wato wato busu-busu za a ga alamar ƙura kalu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sai suka ce la yubqi min daranihi shay'a ai in dai kuwa a ce mutum kullum zai shiga kogi yayi wanka sau biyar to ba shi ba maganar a ce akwai wani sauran datti tare da shi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce fa dhalika mithlu salawatil khams hakan nan misalin mutumin da ke yin salloli biyar kullum yamhu Allahu bihi al-khataya Allah subhanahu ta'ala ke shafi masa kurakuransa ke kankare masa kurakuransa duk lokacin da ya yi sallah Allah sai ya kankare masa kurakuransa da ya yi tsakanin wannan sallar da ta wacce ta gabace ta idan ya sake sai a sake kankare masa tsakanin wannan sallar da sallar ta gabace ta yaya za a yi mutumin da ke dimanta yana yin sallah kuma a ce za a same shi da kurakure ba zai yi ba kamar da wancan ba za a same shi da datti ba hakan nan mai sallama ba za a same shi ba amma yan uwana yanda matar ke ka da mijin eh, shine sallar ba kowace ba dole sai wacce ta zamto kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar za zamu ji a babukan da suke gaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu daga cikin tabi'ai suna kuka a wancan zamani yanda aka lalata sallah yanda ake wasa da sallah yanda ba a ba wa sallah hakkinta mu a wannan zamani da za a ce wani zai yi sallar magariba ya karanta wa mutane qaf sai a ce ya cika mai matsawa sai a jajjawa masa hadisin mu'az a fattanun anta ko a ja masa hadisin wane ne a ja masa hadisin wane ne bayan kuma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai kuma karanto tarihin manzon Allah sallallahu alaihi ka duba shi din ya yake yin sallah tunda in ana maganan gajartawa in ana maganan takaitawa in ana maganan sawwakawa ai ya kamata a koya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi ba wai kawai kai ne zaka shirya sawwakawar a kokolwarka kace kawai sawwakawan a karanta falaki da me da nasu da kulhuwa da idza jaa da alamtara kaifa da ara'aita kawai yan uwana ya kamata ya zamto cewa sunna din nan ba kalmar wasa bace ba yin ƙoƙarin koyi ne da komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zamto yin hakan sau da ƙafa Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata ina gani nan za mu dakata saboda mai ɗauke-ɗauke yana gwada mana cewa lokaci ya yi ɗauke-ɗauke amma ba na kayan mutane ba na karatu ina gani sai mu dakata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban waiga bayana na ga kowa ba amma na tabbata cewa akwai mutane a bayana kuma mutanen ma ah, manya ah, yan uwa ne malamai akwai malamai na cikinsu akwai abokai na akwai yayu na akwai iyaye na ah, kamar yadda wasu daga cikinku waɗanda muke tare da su kusa da kusa sun san cewa ah, akwai karatun da muke zuwa gurin malamina ah, abu abdurrahman da dr muhammad sani umar rijiyar lemo ƙarshen kowane wata ko farkon asabar ɗin farkon kowace wata muna karanta littafin da muke karantawa ɗinnan yanzu a buhari muna koya haka ne amma kini bibi da azarɓaɓi irin nawa ya sani kuma ina zuwa ina tun ban gama koyar littafin ba ina mai ina karantarwa waɗannan bayan allah tare muke yin karatu da su kuma ni ba wai sa'ansu ba ne ba kun san ni kun san shekaru na kun san wayo na kun san tashi na ko kun san iyakar karatuna na saboda ka ba su ba kamana bane ba manyan malamai ne ah, sun zo mana nan garin ah, dan wani shiri na musamman da za a ringa sakawa a sunna tv insha Allahu a cikin azumi ah, an yi irin haka kusan har sau uku wannan shine tilmi na ƙarshe na fita dan in je in ɗauke su su zo su mana nasiha a wannan majalisi namu na masallacin rahama da ke nan cikin garin bauchi amma sai Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ban iya gano ina ne suka sauka ba saboda 'yan kwamitin da suke wannan aikin ba sanar da ni masaukinsu ba kuma kamar da wasu ka cewa na samu matsalar wayata bana da bani da nambar mutane na kasa neman sanin wazan tuntuba daga cikinsu na tuntuba daga ciki kuma yana nan yana ta fama da program din amma da asali su ya kamata a ce sun mana wannan karatu sun mana wannan majalisi a yau to amma eh, bayan eh, na iso nan gurin sai muka yi magana da wasu na wanda daga cikinsu cewa insha Allah za su ziyarce mu to alhamdulillah gashi sun zo dole ku yi haƙuri dole ne ko kuma za ku yi haƙuri ko ba ku so guji daga rusu na wanda baya so ya ce baya so da Allah shi yake mu ban sani ba ɗawar Bala. wane na cikin mu su ku ko mutum biyu ga tumala abokai na abokan karatu na anan cikin garin boci a wannan masallaci suna so su ji kalma ɗaya ko biyu ko uku ko goma ko ashirin ko gwargwadon abin da ya sauka da gurinku ba kai za ka fara eh.